ya rutse sai ƙara juwa zai kashe sai dai tsaye kowa sai yanzu ba sai manzan Allah shi ba ya kyale shi ya halaka guri dan ba sai roƙa kuma sai fita har so uku da ya ji ya ga wabari kawai sai koma ya zai yi kaga yayi asara kenan bayan wahala shi ko manzan Allah sai ya wuce kafin ya isa mutanen Madina suna ta jira mutane ne dama suna son bako mun gane ko sai suka tarbe shi suka yi murnar zuwan shi aka shiga da shi gari aka yi taro aka jagorantar da shi to a daidai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya tarar da dangi biyu ne a garin akwai Aus akwai Khazraj akwai Aus akwai Khazraj wayannan gidajen biyu sun daɗe suna yaƙi da juna sun yi shekaru ɗari da ashirin suna yaƙi da juna kan kwai kwan tsuntsu wai wani su dangi ko aus ne sun yi gona sai tsuntsu ya zai kwai a cikin abin nan ɗinsu su kuma wayannan sun kawo suna ta kiwo sai dabban sai zai taka kwai ɗin ya fashe shi kuma wancan sai ce a yara ku fasa kwai ɗin tsuntsu ba tsuntsun shi bane ba kawai tsuntsu da yake yawa bin shi kawai <laughs> sai ce kai za ka yi ta min magana haka sai kai mai duka kawai sai kashe shi i eh? a kan me su kuma dangi sai suka taso sai mun ɗauki fansa to malam daga nan sai da aka yi shekaru ɗari da ashirin ana yaƙi haka zai tarar da su a garin yana shiga sai ya ce, Ku riƙa yi wa juna sallama, ku tashi cikin dare ku yi sallah, eh? ku ba juna abinci, to da haka bai kare wannan yaƙi dari da ashirin ɗin, sai kuma suka zama yankon juna. Amma duk tsananin yaƙin bayan musulunci ba, kawai sai wani cikinsu an zauna ga manzo Allah ga wani, su ga su ba sai wani ya rera waƙar da ake yi a lokacin da ake ta yaƙi ne kawai ba sai kuma aka zaro takobi ba aka fara hayaniya gaban manzon Allah wai duk ku san yadda abin ya kasance ba mun ci an tari manzon Allah Madina ba an yi kaza an yi kaza ba to sai ko manzon Allah ya fuskanci bala'in munafikai munafikai da Yahudawa su kuma suka wahalar da shi a garin Madina. Waye munafiki shi ne wanda yake musulmi ne tare ake sallah da shi. Amma a zuciyarsa kafirci da arnanci ne a zuciyarsa. Baƙin cikin musulunci ne a zuciyarsa. Za a yi sallah da shi amma duk labarin musulunci da za a kawo zuciyar shi ya yi ƙaiƙayi. Idan musulmai suka yi nasara sai zuciyar shi ta yi ƙaiƙayi idan aka wahalar da musulmai sai ya ji daɗi to shi ne munafika to su ne suka wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya kulla sai a je a warware wata rana Yahudawa sun taɓa gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kashe shi suke son su bayan alkawari da menene da menene da manzon Allah ya da su sai suka je suka ɗaura wani dutse a sama wai idan ya zo wai sun kira shi walima ne zai ci walima in ya zo kawai sai a saki dutsen nan sai ya danne shi ya mutu ina sai aka tona su daga nan manzo Allah ya kore su daga garin ya kore su daga ina garin Madina gaba ɗaya saura shi da munafikai suka walar da shi haka dai aka yi ta yi a yi kaza su je su warware a yi kaza su je su warware manzon Allah ya wahala malamai manzon Allah ya yi ya wahala ba Badira ne ya fita ba ka ja ka bashi aka bashi nama da aka sa guba ba ya ci da shi da wasu sahabbai wayannan sahabban sun mutu a take shi kuma guban ya illata shi a ciki shi ne sanadiyan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ciwon ya tashi kuma kada ku ta yana madinan aka zo aka ce matarsa ta yi zina an yi an ji yaƙi ne sai awarwaron Aisha sarkan wuyanta ta gani ba aka yi ta mai manzon Allah ya wuce ba ba san da cewa an bar ta a baya ba mai ja mata doki da yake jan inda take zama doki ya riga wuce shi ya ɗauka ya wuce da su ne tana can ita kaɗai sai ɗaya daga cikin sabai da yake tsayawa a baya ya zo ya taimaka mata ya ba ta dokin shi ta hau aka tafi muna ganewa kawai wanda ya fara ganin shi a can sai ya ruga ya je gaba kuma tunda yana tsakiya maza Allah da gaba shi yana tsakiya ga Aisha ga wancan suna tahowa kawai sai ya ruga ya je gaba ya ce na ga Aisha da wani suna ziga matanwa matanwa da haka duniya ya zama bakin irin daga ranar ba abin da yake daɗi kuma kwana da kwanaki kusan kwana hamsin ana kan wannan abin a ta manzana to malamai barin ga muku sai da Aisha ta koma gidansu sai da manzon Allah ya zo yana tambaya yana shawara da su wani yaya in sake ta ne wai munafinci dai ba yanzu ko kai ne kai da ba kowa ɗin nan ba ce matanka ta yi zina za ka iya shigowa masallacin nan hankali zai tashi da yawa balle manzan tsira sallallahu alaihi wasallam to da haka fa manzan Allah ya rayuwa a garin Madina ya yi shekaru goma a garin Madina kafin Allah da zai ashiransa ya ba mu wannan addini da muka ji daɗin shi, addini da yake kwantar mana da hankali, duk wanda ba musulmi ba, to za ku ga yana cikin damuwa, ba ka iya gane shi, da ɗan abu ya same shi ga hankalin shi ya tashi. To wannan addini shi ne manzon Allah ya ba mu. kuma ba mai ƙara jin daɗin wannan addini ce wanda yake jin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubi ɗan wannan labari zaka fahimci ashe rayuwar musulmi yau a ji daɗi gobe a wahala har a cikin addinin ma ka wahala ko kama da dama yau zaka ga musulmi ne yana ganin musulunci bai kamata ya bashi ya wahala ba sai zai sami malam malami sai malam wai ya kuke naku addini ni ban ga kuna wahala bai ban ga damuwa a jikinku ba saboda shi ya ɗauka addini wani asiri ne na jin daɗin duniya a'a yadda manzon Allah ku dubi tarihi akwai ranar da ya ji daɗi ne akwai ranar da ya wala ne ta shi dai lahira yake bukata ya taɓa kwanci akan irin tabarma haka wanda ake yi din nan da me kuke yin shi yawa duk abin ya masa zane Umar ya zo ya gan shi Umar ya fashe da kuka kai manzon Allah ne kake wahala haka su rob uh, ru da wane ne kuma suna samun kuɗi ka roƙi Allah ya bamu kuɗi bana sai manzon Allah ya da ya ja jijje wuyan shi tashi sai fara gargadin Umar yace ai ba wannan ne kawo mu duniya ba wannan abu ne kaɗan mu mun zo duniya ne kaman masu masu yada zango za ka tafi kwanta gora ko sai aka zo ta gida mota ta tsaya ka ce bari a ɗan shawar ka ce bari ni ma ɗan sallah nan sai ka sauke kayan ka a ce wani zo mu tafi ka ce ai ni na zo gida a Za ka duniyar take wa ya zo gida wala ba ka zo gida ba ku akwai sauran tafiya a gaban ka don haka manzan ke da? abubuwan da nake son sanar da mu kilan gobe insha Allah ne. wannan manzon da muka ɗan ji labarin shi menene ya zama wajibi a kan mu yi masa ba ku gane ba me ya zama wajibi mu yi masa kaga akwai abubuwa da yawa ko saboda ya mutu dan mu eh ya yi rayuwa dan mu dan mu ji daɗi kuma muna jin daɗi ko yanzu duk bala'i da ake yi a Najeriya mai muke cewa a yi addu'a a yi addu'a to waye koya mana addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya bata maka rai sai ka ce to kai ba za ka dauki hakuri irin yadda manzo Allah ya dauka ba duk sai zama shine reference din mu shi muke koma to akwai wasu abubuwa da suka zama wajibi a kan mu yi masa Allah ya kai mu gobe lafiya Allah kuma ya albarkaci rayuwar mu Allah ya sa mu ga manzon Allah mu shiga aljanna tare da shi ganin shi ba shi ne ba Abdullah ba ya gan shi ba ne kuma aka tsine masa? To haka wani zai gan wanzan Allah ranar kiyama kuma wanzan Allah ya kore shi. To mu kada Allah ya sa ya kore mu. In ya gan mu ya ce mu zo mu zo mu zo mu zo mu zo. Mu shiga aljanna tare da shi. Ira da amincin Allah su tabbata gare shi. Ya Allah ka sa mana son manzan Allah. Ka sa kuma manzan Allah ya so mu. Duk mai son manzan Allah ka sa mu so shi. shi ma ya so mu ka sa aljanna ita ce makomanmu malamai lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne da zai kare ba za ta yi ne har duniya ta yi ne ta nade duk ranar da aka manta da labari da wahalar da manzon Allah ya sha to bala'i ya fada wannan al'umma Allah ya ce muke ni Allah ya sa mu gane ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka gane ya ba mu zaman lafiya a ƙasan tashe-tashen hankula nan da can da can da can ya Allah ka kare mu daga dusu da kuma abubuwan suka shafa ya Allah ka kwata mana ka kwata mana su ka warka mana da su da suka rigaye mu gidan gaskiya cikin musulmai ya Allah ka gafarta musu ka sa sun huta kuma ka sa idan ta mu ta zo mu cika da imani